أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء سؤالة البجاء كألا مدعوك تركي بقوة لقومي سلاتي تسلم و فجيئا عليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fi tafarkinsa zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu ga sake saduwa a wannan rana ta litinin wadda ya dace da goma sha biyu ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu wadda ya dace da uku ga watan hudu uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwanmu a wannan masallaci na masjid Bilal bin Rabah a wanda yake ci ne a garin kefi jihar Nasarawa da muke tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a zaman da ta gabata mun yi karatu mun karkara karatu cikin suratu suratul adiyat yau za mu tashi a sabuwar sura suratu zalzala suratu alzalzala kamar da muka saba kafin mu fara karatu muna miƙa saƙonni na musamman daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau ma insha Allah ta'ala kamar kullum zamu jiya mun karanta hadisai guda biyu hadisin farko shine hadisin wani sahabi na na Aisha waye rawaito Bukhari da Muslim ko hadisin akan me yake magana zamantakewa ai ban ji me haka faɗa ba duk da yi faɗa sai in ji eh. Eh. ba shi kadai ba da shi da iyalansa gaba da ku yana ta da su hadisi na biyu ba Abdullahi dan Umar hadisin waya ya rawaito Bukhari wa Muslim duka hadisi akan menene hadisi yake magana itikaf yana manzo Allah sallallahu alaihi yana itikaf a goman karshe ko na Ramadan Allah ya samu amma amsoshin mutane hudu suke ta faɗa kuma ba a tare <laughs> Allah ya sa mu dace kafin a tashi zai shawara abin da za a yi da ha hadisanmu na yau ana ji ku hadisin farko Ima yau na farko na na Aisha na na Aisha Allah madaukaki sarki ya kare ta a gare an yi mata tambaya ake tambayar ta أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم رواه مسلم عن نعم an tambaye ta aka ce mata shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gaske ne yana yin azumi guda uku a kowace wata azumin ayyamul bid kenan ko abin kira fararen fararen ranaku sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata sa wannan kwanakin ne wata ke haske sosai ko shi sa kiran su fararen ranaku ana su confirmin a wajen na Aisha shi da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai ce eh yana yi eh yana tabbas yana yi zaka tambaye ta in kwanakin watan ya fado a wace rana da wace rana ne yake ana ko akwai wata rana wata ranar da in kwanakin watan ya dace da su ba yana yi ko baya yi ta ce a ba ruwansa da wata rana ne kwanakin watan ya fada in dai har lokacin ya yi sha uku ko sha hudu ko sha biyar ko wata wata kawai abin da yake la'akari shine shine me wannan kwanan watan ya yi shi ko ya fado juma'a ne ko ya fado asabar ne ko ya faɗo lahadi ne ko litinin ko talata ko laraba ko alhamis abin da kawai ke la'akari da shi shine sha uku sha hudu sha biyar na wannan wata an gane ku haka wannan yake nuna duk wanda yake daga cikin ɗabi'unsa akwai azumtan ayyamul bin wannan fararen ranaku to ya kamata ya fahimci cewa babu wani lokacin da in wannan ranakun suka fara za a ce karya azumta abinda ake la'akari kawai lokacin ne wannan hadisin imam muslim shi ya rawaito hadisi na biyu har ila yau shi ma hadisin na na ne na na ishe take cewa kuntu ya rasulallah أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني Nana Aisha take cewa ita da kanta ta tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam take ce masa yanzu in na dace da lailatul qadri ya zama na Allah ya sa na dace da lailatul qadri me zan fada a wannan dar me zan fada wace addu'a ya kamata in lazubci in na dace da daren lailatul qadr annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaita mu wajen ya kwadaitar da mu wajen neman dacewa da lailatul qadr kuma akwai alamu da ake gane cewa an dace da lailatul qadr akwai alamu da sunna ya tabbatar ba abin da muka tashi muka ji ana faɗa na tatsuniyoyi ba a ce za ka yi komai ya yi kwankwanta da bishiyoyi da gidaje duk sun kwankwanta daga gidanku za ka hangi ka'aba haka muka tashi muka ji ake faɗa sai a ce wai wai daga gidanku za ka hangi ka'aba in dai dare ya yi kalkadiri kaga wannan wannan tatsuniya ne sai dai mu ce ta zo mu ji ta ko annabi sallallahu ya nuna mana in lokaci ne da ake da na tsananin zafi to a wannan daren zafin za a je ya ya kau ni'ima zai yawaita sannan duk yadda kuka kai da yawan mahaukatan kare a ba za su iya yin haushi ba ba za su iya yin haushi ba a wannan a wannan daren an gane ku sannan ma in gari ya waye ma duk tsananin yadda rana ta fito da ƙarfi ranar ba zai zama yana da zafi ba kaga rana gashi da ƙarfi amma ko babu mai ba zafi an gane ko da wasu abubuwa da Annabi sallallahu alaihi ya nuna mana to da wannan dalili a na nasha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me za ta faɗa wace addu'a za ta yi in ta dace da wannan daren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda zata zata faɗa na addu'a shine Allahumma innaka afuwun ya Allah lallai kai bai akuwa ne bai yafiya ne tuhibbul afwa kuma kana son yin afwa fa'fu anni dan haka ya Allah kai mun afwa Allah sallallahu alaihi wannan addu'a mutum zai yawaita yi a lokacin da ya dace da daren lailatul qadr Allahumma innaka afuwun ya Allah lallai kai mai afuwa ne mai yafiya ne tuhibbul afwa kana son afuwa kana son yafiya fa'fu anni kai mun afuwa ka yafi an gane ku Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ku anni wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha hadithin Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya rawaito a cikin littafin sa Musnad hadisai biyu kenan ku. Allah madaukakin sarki ya sa ku dace surar da za mu shiga suratul suratu az-zalzala kamar yadda muka saba ikon Allah malam zai karanta suwar mu kuma mu amsa sa'annan sai mu yi bayanin suwar, isha Allah in mun shirya mun shirya ku malam fadal

إن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره barakallahu fikum suratu al-zalzala suratu al-zalzala sura ce madaniya biyu muka kai sura madaniya sura ce madaniya in aka ce sura madaniya ana sura ce wacce aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mai bayan hijira bayan ya yi hijira daga maka zuwa garin madina tukun aka saukar masa da suratul zalzala suratul zalzala ita ce sura ta casa'in da tara a jerin surorin alkur'ani mai girma in ka fara lissafi daga suratul fatiha muna gangarowa ga suratul zalzala tana da ayoyi guda takwas sura tana da ayoyi guda guda takwas ah, abinda suratul zalzala take karantar da mu abu na farko tana tsoratar da mu da jan kunnen da nuna mana cewa lallai fa akwai ranar da za a girgiza wannan ƙasar ranar da da na sanin mai da na sani ba zai masa amfani ba ranar da kukan mai kuka ba zai yi masa amfani ba sa'annan sura tana kwaɗaitar da mu wajen aikata ayyukan alkhairi da nuna mana cewa duk aikin da mutum ya yi komai ko komai girman wannan aikin to aikin baya lalacewa babu yadda za a yi mutum ya yi aiki kuma wannan aikin ya zama yami ya lalace ya salwanta zai salwanta ba a wajen Allah madaukakin sarki sai dai in dan adam din da ya yi aiki shi ne kuma daga baya zo ya yi aikin da zai rusa masa ladan wannan aikin wanda insha Allah za mu yi bayanin su a takaice. wannan shine a takaice a sakon da suratul zalzala yake dauke da shi Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda yake tsarin Allah da sunnan Allah akan surorin alqur'ani Allah madaukakin sarki sai idza zulzilatil ardu zilzala idan aka girgiza ƙasa girgiza wanda wa akhrajatil ardu asfalaha kuma ƙasa ta fitar da duk nauye-nauyen da ke cikinta. Wa qala al-insanu laha. kuma mutum yace menene ya same ta يومئذ تحدث أخبارها أولا رانا ذات بعد لابار انت بأن ربك أوحى لها ومن كا ييوها يزوى غريبا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم a wannan ranar mutane za su dawo a rarrabe a daidaice don a nuna musu sakamakon ayyukansu فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى duk wanda ya aikata wani aiki gwargwadon kwayar zarra zai gani wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki na sharri gwargwadon zarra shi ma zai gani suratul zalzala sura ce wace take da kama da sauran surorin da muka muka karanta a baya mun karanta suratul qari'a mun karanta suratul adiyat da sauransu da suratu takatu duka surori ne waɗanda suke nuna mana suke tunatar da mu abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama da halin da mutane za su tsinci kansu a ranar tashin alkiyama da kuma yadda mutane suke rabuwa gida biyu a ranar tashin alkiyama duka surorin suna nuna mana mutane gida biyu suke rabuwa girgiza ƙasa da Allah maɗaukaki sarki ya faɗa cewa idan aka girgiza ƙasa wannan girgiza ƙasan ba so su zazzala kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ishara zuwa gare shi ba a cikin suratul hajji aya ta farko ta cikin suratul hajj Allah madaukakin sarki ya yi mana ishara da girgiza kafan Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim Allah ce ya ku mutane ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku tsoron ubangijinku ku zo masu takawa ku nemi kanku shamaki tsakaninku da wutan Allah maɗaukakin sarki. Inna zalzalata sa'adi shay'un azim. Lallai girgizan ranar tashin alkiyama wani abu ne mai girman gaske. Allah ce yau mata raunaha ta halu kullu murdi'atin amma A wannan ranar za ka ganta kowace mai shayarwa wadda ɗan natan da take shayarwa yana kame da nonon yana sha za ta fiske shi ta yi gurgi da shi wa tada'u kullu ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta haife abin da ke cikinta wata ran nasa sukara za ka ga mutane suna cikin magagi wa ma hum bi sukara Allah ce ba magagi bane na maye na shin abun maye walakin na azaballahi shadid sai dai azaban Allah ne madaukakin sarki ya tsananta aga wannan ayoyi na cikin suratul hajji su ma suna yi mana ishara ne zuwa ga abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama Dai girgiza ƙasa da za a yi da tashin hankali da mutane za su shiga sanadiyyar girgizan ƙasa da za a yi ran tashin alkiyama wannan girgizan ƙasan kuma babu makawa babu wadda yake musu sai wadda yake musanta tashin alkiyama shi ma a cikin Alƙur'ani a gurare da dama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu misalai da yawa na wasu abubuwa da suke faruwa a kewaye da mu waɗanda ya kamata waɗannan abubuwan su zo mana izina su zo mana dalilin da zai sa mu yadda cewa za a yi tashin alfiyama. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورطت وأنبتت من كل زوج بهيج الله ما لو بكي سركيتي يا قومتاني إن كنتم في ريب من البعث اذا har kun kasance cikin هنا kuna cewa ba za a yi tashin alkiyama ba to ku tuna fa fa inna khalaqnakum min turabin Allah ce to ku tuna fa Allah madaukakin sarki ya halice ku ne daga ƙasa ƙasan da kuke tunanin cewa in kun diddige kun zama shi ba za a tada ku ba to kuma ya Allah madaukakin sarki daga wannan ƙasar ya halice ku kakan mu annabi Adam da me aka halice shi na'am da ƙasa Allah ya ce fa inna khalaqnakum min turab lallai tabbas hakika mun halitte ku ne daga kasa thumma min nutfa daga nan sai muka canza halittar naku kuma ya koma zuwa ga nutfa shine mani thumma min alaqa daga wannan maniyin muka mai da shi ya zama jini thumma min mudgha wannan kuma jinin muka mai da shi ya zama tsoka tsokar nan sai zama gida biyu akwai mukallafa akwai ghairi mukallafa wani tsokan Allah madaukaki sarki sai ya halice shi ya zama mutum aka haife shi a matsayin mutum wani kuma daga wannan gurin Allah madaukaki sarki bai ga daman ya zo duniya ya rayuwa a duniya ba Allah ya sa aka yi bari Allah ce mun yi haka ne linubayyana lakum dan mu bayyana muku nuna muku cewa lalle Allah madaukaki sarki yana da a akan komai Allah ce wani nuqirru fil arhami ma na sha. Allah ce muna tabbatarwa a cikin mahaifa abin da muka ga dama ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sananne thumma dukun tiflan sa'annan sai mu fitar da ku a matsayin jarirai ko thumma nukhrijukum tiflan thumma thumma litablugu ashuddakum sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya bar ku kai wani munzali na girma sai Allah madaukakin sarki ce wa minkum man yatawaffa a cikin ku akwai wanda ba zai kai wani wani shekaru mai yawa ba sai a kashe shi wa minkum man yuraddu ila arzalil umr a cikin ku kuma akwai wanda ake barin shi har sai ya koma shekaru na mafi kaskanci ya tsufa kutub kutub ya zama kaya a rasa yadda za a yi da shi Allah ce duka wannan yana yi ne da wanda ya ga dama sai Allah madaukakin sarki ce yace wa taral arda yace to haka ma wannan a mutum kenan haka kuma wa taral ard kana kallon kasa ko lokaci hamida ƙasa ta mutu kurus babu alaman tsirrai a kila ma har an sa wuta an kona ciyawan gurin amma Allah ce fa idza anzalna alaiha alma amma in muka saukar da ruwa akan wannan kasan ittazzat sai kasan sai ta kumbura wa rabat sai ta fashe wa min kulli zawjin bahij sai ta fitar da duk wani nau'i na tsirrai bahij masu ban sha'awa masu ban kai sai Allah ce yayi haka ne zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan ya faru ne saboda lalle Allah madaukakin sarki gaskiya ne wa anna wa annahu yuhyi al-mauta kuma lalle Allah madaukakin sarki mai rayar da matattu ne wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma lalle alqiyama mai zuwa ne za ta zo babu kokonto a game da ita wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah madaukakin sarki zai tada duk wanda suke cikin kaburbura haka wannan misali ne Allah madaukakin sarki ya bamu da halittar mu da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake rayar da kasa wanda yake nuna mana cewa lallai za a yi wata rana mai suna ranar tashin alƙiyama kuma lallai Allah madaukakin sarki zai tada mu an fahimta ko a wani guri Allah madaukakin sarki da yake siffata irin girgiza ƙasar da irin tashin da za a yi Allah madaukakin sarki ya ce fa idza nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wal ard eh, ko فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Allah ke idan aka yi kusa a cikin kaho duk wanda ke rayuwa a ƙasa da duk wanda ke rayuwa a sama zai faɗi mutu thumma nufiqa kukura, sa'ad nan sai a sake yin kusa a cikin kahon kuma maratan zaniya fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su gaba ɗaya za su tashi a tsaye kuma suna kallo suna kallon kalli kowa na kallo kowa na zuru zuru da ido ba wanda ya san ina za ka an gane ku na idan so da haka lallai akwai ran da za a girgiza kasa kuma za a yi tashin alƙiyama Allah ya aka girgiza kasan wa akhrajatil ardu asfala kasa za ta fitar da duk wani nauyi da ke cikinta hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana fassara wa akhrajat al-ardu athqalaha yake cewa abin da take nufi shine duk wani abu da yake cikin kasa kasa sai ta fita shi an binne mutane za su fito akwai ma'adanai akwai arziki a cikin kasa duka kasa sai kai aman shi har zai kai ga wanda aka kashe shi dan dukiya zai rinka nuna ma wanda ya kashe shi cewa ga abin da kashe ne saboda shi ba wanda aka zalunce shi akan wannan dukiyan a duniya zai kalli wanda ya zalunce shi shi ga abin da ka zalunce dan shi yanzu dauka ga shi kuri amma zai iya dauka ba zai iya dauka ba wa akhrajatil ardu asqala kasa za ta fitar da shi duk wani abu da ke cikin kasa kasa sai ta fitar da shi a wannan ranar Allah ce wa qala al insanu mala mutum zai ce me ya samu kasa ne maluma suke cewa wannan mutum din da wannan ayan take magana a kai shine mutum wanda ya mutu yana kafuri wanda bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba amma wanda ya yi imani da ranar tashin alkiyama ai ya karanta ya gani kuma ya yi imani saboda ba zai zama masa abun mamaki ba amma kafuri wanda bai yi imani ba dama shi ya ce in an mutu shikenan in hiya illa hayatu na duniya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahab suna cewa ai ba komai wace rayuwar duniya ne kawai ko za ka rayu ne ka mutu ko babu abin da ke sa ka mutu sai tsawon zamani kawai tsawon lokaci ne kawai zai sa ka mutu tsawon lokacin ya sa a haifi wani ba wani tashin alkiyama haka suke fada to su ne in suka ga abin da ke faruwa a wannan ranar suka ga yadda kowa ya shiga tashin hankali ƙasa ya shiga tashin hankali ya tsatsage Allah madaukakin sarki ce yau mutu baddalul ard ghayra al-ardi was samawat a wannan ranar Allah ce za a canza ƙasa ba wannan ƙasar da muke tafiya kai ba za a nade ta Allah ce yawma naqwi sama ka falki sijilli lil kutub a wannan ranar za mu nada sama kamar yadda ake nada kallon takarda haka za a nade ta wan samau Allah ce sama za ta tsatsage a wannan ranar sama za ta zama mai rauni sama za ta zama mai rauni ba ta da wani kwari haka za ta sassage a naɗe ta gaba ɗaya shi wannan ba karamin ba karamin aiki ba ba karamin abu bane Allah madaukakin sarki ce as-sama'u munfatirun bi sama za ta tsatsage mai tsatsagewa ne so da wannan kirkiza da bala'i na wannan rana to shine wanda bai yi imani ba mutumin da ya mutu yana kafirce ma tashin imani tashin alkiyama zai ce malaha me ya samu kasa ne me ya faru da ita Allah ce yawma idin tuhaddithu akhbara a wannan ranar kasa za ta fara ba da labarin za ta ba da labari tas duk abin da ya faru akan ta sai ta ba da labari wane yayi kaza wane yayi kaza a rana kaza a guri kaza wane da wane da wane duk suka zo wannan gurin suka yi aiki iri kaza iri kaza iri kaza ma idan su tuhaddithu akhbara kasa za ta bani labarin ta kas kas babu wani abu da zai da zai da zai zama ya buya duk abin da aka yi a bayan kasa suka bani labari da wanda suka yi da inda aka yi da me yasa aka yi da waɗanda aka yi da su da wanda aka yi don su shi yasa wani bawan Allah daga cikin magabata yake cewa in mutum zai sa'a ma Allah to in dai yana so ya sa'a ma Allah ne to ya tabbata yayi abu biyu in ya iya yin abu biyu to babu laifi ya sa'a ma Allah yace abu na farko ya tabbata sa'a ma Allah da zai nan ba a kasan Allah zai ba ina ba ba a kasan Allah zai ba so da indiya a kasan Allah ne akwai yau ma'idin tu haddisu akhbara ya tabbata sawa Allah da zai nan ba a kasan Allah zai ba yace abu na biyu kuma ya tabbata ba saman Allah bane zai masa lema ya sa ma Allah idan ba a kasan Allah ba ko ba mai ba ba saman Allah bane zai masa inuwa ya sa ma Allah in dai ya iya yin wannan to zai sa ma Allah babu komai zai yi ba zai yi wato ashe sai ko mutum ya tuna akwai yau ma irin su haddisu akbara duk abin da kika yi a wannan ranar sai sata ta bada labari sai sata ba da labari Allah ya sata ba bamu labarin alkhairi hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake bada misalin irin waɗanda ƙasa za ta bada labarin su da abubuwan da ke ƙasar yake cewa yake faɗa a kan abin da ya shafi falala da daraja na kiran sallah yake cewa a ranar tashin alkiyama duk wani halittun Allah maɗaukaki sarki sai ya yi mai kiran sallah shaida a gaban Allah cewa musulmi ne sai dai in wannan sai dai in muryar mai kiran sallah bai kai inda wannan halittun Allah yake ba amma duk inda muryar mai kiran sallah ya kai to duk halittar da ke gurin ranar tashin alkiyama sai ya bada shaida a gaban Allah cewa wani musulmi ne ina jin mure shi na kiran sallah ina jin mure shi yana me yana kiran sallah kaga wanda yake tabbatar da yawma idan to hadithu akbara yasa malamai har yau sun kasa tantance da kiran sallah da limanci wanne fi falala wanne fi lada har yau har yau malamai sun kasa tantance tsakanin kiran sallah da limanci wanne ne fi lada manzo Allah sallallahu alaihi a cikin abin da ya shafi darajar kiran sallah yake cewa mai kiran sallah yana da ladan duk wanda ya sallah sanadiyyar kiran sallah shi duk wanda ya sallah sanadiyyar kiran sallah shi ne yana da me yana da ladan shi ga halittun Allah za su yi maka shaida a ranar tashin alkiyama zai tashi a filin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce al-mu'azziruna aqwalun nasi anaqan yawm al-qiyamah ladanai masu kiran sallah sun fi kowa tsayin wuya a ranar tashin alkiyama ya duk inda suke za a hange su kenan don muka yi tashin alkiyama muka ga duk wanda kaga ya kowa tsayi alaman a duniya ne ne shi ladani ne mai kiran sallah ne amma wa Allah sallallahu bai lissafa wannan falalan akan akan liman ba liman da zai tarin laifi ko ya saba na in ya saba amma muhallin shahidin mu shine yawma idan tuhaddithu akhbara sai Allah madaukakin sarki ce yawma idan yawma idan yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum a wannan ranar mutane za su juyo ashtatan malumar ta ce wannan juyowan shine bayan an ba kowa littafinsa to kowa zai bar wajen da aka ba da littafin ne ashtatan a rarrabe kowa yana ji da kansa kowa yana ji da abin da ya karanta a cikin littafinsa so da ba da littafi da za a yi a ranar tashin alkiyama kamar da muka sha faɗa kamar da ayin Qur'ani ya tabbatar mutane kala uku ne wanda za a ba su littafi akwai fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda za a ba su littafi da hannun damansa akwai utiya kitabahu bi shimali akwai da za a bashi littafinsa da hannun hagu akwai kuciya kitabahu wara a zahari akwai wanda kawai da tsaban sabon allansa sai an fasa kirjinsa da hannun hagunsa ya fito ta baya dukkan a dora masa littafi dukkan a dora masa ne littafin to lokacin da aka ba kowa littafinsa yanzu kowa yana zaune yana jiran a zo kuma a auna gashi dai ya karanta ya ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza mai kyau yayi kaza mai kyau yayi kaza mara kyau to amma kuma Allah madaukakin sarki so da fitar ya kauke fitar ya rage ya cire masa hanzari Allah madaukakin sarki tsora masa kansa kuma sai an saka zuwa an auna so da ya ƙara tabbatarwa so da ya ƙara ne tabbatarwa to lokacin da kowa ke jiran a auna aikin sannan to babu wani wanda ya san wani kuma shine yau ma idan yasturun nasu ashtata kowa ashtatan mutafarriqan kowa a daidaice ba wani wanda zai kula wani so da suna jiran me li yurau a'malahum dan a nuna musu sakamakon aikin su a auna mutum mutum ya ga da na kirkin da na banza wanne ya yawa mutum ya san aljanna zai je ko me ko wuta Allah ka kiyashe mu zuwa wuta kuma a wannan ranar abubuwa uku ake aunawa abubuwa na abubuwa uku ake auna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama sun tabbatar mana cewa ana auna abubuwa uku ana auna aikin mutum ana auna ne aikin mutum sannan ana auna littafin da aka rubuta aiki kuma ana auna mutum karan shi. eh ana auna mutum karan shi. hadisin akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tabbatar mana ana auna ai hadisin kusan kowa ya haddace manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa kalimatan khafifatan ala lisan dai ce me thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzon Allah sallallahu alaihi yake akwai wasu kalmomi guda biyu waɗanda wannan kalmomin khafifatani ala lisan suna da sauki ba su da nauyi akan harshe akan harshe masu saukin fada ne amma kuma ne ala fil mizan amma aka dora su akan mizanin ladan mutum suna da nauyi wannan yana nuna cewa ana ana auna me kenan aikin sana habibatani ir rahman kalmomi ne waɗanda abun so ne a wajen Allah bai rahama waɗannan kalmomi su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim an fahimta ku sannan akwai hadisin har ila yau hadisin bitaqa hadisin bitaqa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha cewa Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka in dai har mutum ya mutu har ya zo har aka ɗauki rayuwansa bai daina shirka ba to Allah madaukakin sarki ba zai yafe mishi ba shi ba yafiya amma duk wanda ya mutu yana aikata wasu zunubai da ba su kai shirka ba to Allah madaukakin sarki yana yafewa ga wanda ya ga dama shi ma ba kowa ba an fahimta ku to daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi ya yafe musu a filin alkiyama maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ce akwai wanda zai zo za a nuna masa ayyukansa za a nuna masa takaddar da aka rubuta ayyukansa maza Allah ce za a nuna masa takardu daban-daban har kusan casa'in da tara kowanne kuma iya ganin mutum amma babu abin da ke ciki sai ayyukan sharri ayyukan sharri ne zalla a cikin takardu babu aikin alkhairi ko da zalla sallallahu alaihi wasallam sai ya fitta tsammani gaba na ya cewa shi fa tashi ta kai sai a zo da wata bifaka wata yar takarda yar karama yar karaman takarda a cikin takardar abin da ke rubuce a cikin takardar ne la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ai Allah madaukakin sarki baya salwatar da aiki anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa Allah ya tabbatar maka sa baya salwantar da aikin mai aiki a cikin ko namiji ne ko mace ashe duk wannan ayyukan da yake yi na banzan nan bai taɓa shirka ba bai taba haɗa Allah da wani ba ko so ɗaya wannan bitakan tana dauke da kalimatu tauhid din za a ce masa kana da wani aikin kirki da za ka kawo ya muƙabalanci wannan ayyukan banza? zai ce ma Allah ya ya ku ya shi kawai yana jiran kawai a nuna mishi a ce ga hanyanka kawai ya fara tafiya sai a ce kana da shi menene wannan sai a nuna masa wannan fitaka wata yar ƙaramar takarda ce Allah wannan karamin takardar ya zai da wannan takardu har kusan sa'in da tara iya ganin mutum ya zai da su ai kawai in za a nuna mun hanya kawai a nuna mun kawai a tafi Allah maɗaukacin sarki ce a ai na yi alkawari cewa auna aiki zan yi ai aunawa zan yi sai a ɗora wannan bilaka da take dauke da la ilaha Allah a bangaren skeli ɗaya. a ɗora wannan takardun casa'in da taran a bangare iri da ya sai na kallo kamar almara sai wannan bizakan sai ta janye wannan takardu casa'in da taran menene ke wannan bizakan tauhidi babu shirka to inda ya yi shirka ba inda ya shirka ba haka ba magana ke ba bayani wannan ke wani cewa ashe ana auna takardun ne aiki ana auna takardun aiki haka ma mai aikin ana auna shi akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi sahabi Abu Hurairah ya rawaito hadisi cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna zaune sai ya buƙaci a ciro masa wani abu a saman bishiya sai Abdullahi dan Mas'ud sai ya tashi ya hau bishiya. sai Abdullahi dan Mas'ud ai makarancin alkur'ani ko ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko manzo Allah ya bashi certificate cewa ya iya karatun Qur'ani kuma manzo Allah ya ce man man sarrahu an yaqra al-Qur'ana rabban kama unzila falyaqra bi qira'ati ibni ummi abd manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake so ya karanta al-Qur'ani madaranta kamar yadda ta sauko bai karanta da kira'an Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud to shi wannan Abdullahi dan Mas'ud sai ya hau bishiyan dan ya cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake to mutum ne wanda yake siriri sosai sai sahabbai bai daga kaurinsa yana saman bishiya sai yadda kaurin yake siriri sai suna dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuna dariya ne akan kaurin ibn mas'ud manzo Allah ce wallahi a ranar alkiyama in aka dora kaurin nan akan suke sai ta janye dutsen uku saboda nauyi kaurinsa manzo Allah ce sai ta fi dutsen uku nauyi a ranar tashin alkiyama akan suke an fahimta ku wannan maluma suke cewa mutum ma da yake aiki shi ma za a auna shi za a auna shi gwargwadon imanin shi iya imanin shi iya nauyin an gane ko kaga mutum ya yi ƙoƙari ya gyara aiki ya gyara zuciya ya zama littafinsa babu komai a cikin sai mai sai alkhairi an fahimta ko to haka a wannan ranar ɗan adam za a nuna masa ayyukansu to lokacin da aka nuna wa ɗan adam aiki Allah ya ce ku fa man ya'mal mithqala dharratin khairan ya duk wanda ya aikata aikin alkhairi gwargwadon zarra kalman zarra a larabci shine kaman karamin tururuwa mun san tururuwa ko mun san tururuwa ya 'ya'yan tururuwa suke za a su jajaye mitsi mitsi haka sosai Ya'yan tururuwa shine zarra to Allah ya ce in mutum ya aikata aikin alkhairi ko da gwargwadon wannan ne a ranar tashin alkiyama sai ya gani ko ya yake Allah madaukake sarki baya shi yasa a musulunci in dai har aikin nan Allah maɗaukakin sarki ya yarda a yi to kuskure ne musulmi ya ce ɗan ƙaramin aiki kuskure babu wani aiki a musulunci ɗan ƙarami babu wani aiki a musulunci ɗan ƙarami babu in dai har wannan aikin Allah ya yarda a yi shi to ba ƙarami ba ne ba ƙarami ba ne mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ce ku nemi tsarin Allah daga wuta ko da da tsagen dabino da suka dauki dabino kawai tsage tsage ka dauki rabin ka yi kyauta da shi a wani sai ce dan karamin aiki a wanzu Allah ce to ko da shi ne ku nemi Allah ya kare ku daga shiga wuta a shi Allah zai iya kare ki daga shiga wuta sanadiyar kyautan me tsagen dabino an fahimta ku babu wani aiki karami a musulunci ina ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana lissafa wasu mutane guda uku yake cewa Allah madaukakin sarki baya san su ko ba zai kalle su da idan rahama ko suna da azaba mai ranani. daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi rowan ragowan ruwa kin yi amfani da ruwa ya rage ragowa wata kila masu barwa zaki sai wani ya nima daga gurin ki sai kika hana shi wannan hana wanda sai na ragowar ruwan zai sa ranar tashin alkiyama in baki tuwa wa Allah ba zai ma kalle ki bar ido rama ashe aikin musulunci babu karamin aiki manzo Allah sallallahu alaihi yake da labarin cewa akwai wanda Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna sanadiyan wani dan kututtirin bishiya da yake kan hanyar mutane yake takura mutane sai sun zagaya kafin su ce yazo ya cire ya rufe gurin Allah ya ce ya bashi aljanna sanadiyyan wannan an fahimta ku fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara An mun sha karanta hadisin wannan matar da Allah ya yafe mata wacce sana'anta karuwanci amma Allah ya yafe mata saniyar ta sha da kare ruwa saka ya zama kar mu zama masu rena aiki duk wani abu in dai aikin alkhairi ne in har Allah yana so to ba karami bane ma'aikata cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani aikin alkhairi ko da in kin haɗu da 'yar uwanki ne ki sakan mata fuska wannan sakin fuskan da zaki da ga murmushi da sakin fuska a cikin fuskan ki Allah ya ce an baki ladan sadaka ce wa fi murmushinki a fuskan ƴar uwanki manzo Allah yake sadaka ne shi sa Bahaushe ma yake cewa shimfidan fuska ta fi ta kawo mako kuma haka ne ko ba haka bane yanzu da zaki je ba kwanta kika yi sallama gida kina yin sallama ka ce ah maraba da zuwa sannu da zuwa daga da ranar nan kafin a baki gurin zama zaki zaki ba ke kanki zaki yi wani available space ne ki zauna ba haka bane amma kina shigowa in sallama amsa a makogoro in yi gaisuwa ma ba ki san an amsa ko ba amsa ba to ko an ce ga gobe za ki ta dama zan wuce ne ko ne ce barin nan ya ce ina sauri ne ko ba da saurin da kike yi ko ba haka bane amma saboda baki ta gami ba ba ki fuska ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin tabi'unsa take masa habban sa fuska duk wanda ya haɗu da shi murmushi yake musu ya sake musu fuska sallah an idar da sallah ya yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram yana gamawa sai ya juyo ya rinka kallon sahabbansa lokacin da yake kallon sa sai ya rinka musu burmushi yana yana yin askatin shi yasa ma sahabban ai suka kasa tantance wane ne manzon Allah ya fi so suka rinka musu tsakaninsu wanne ce shi ne annabi fi so wanne ce shi ne suka yi zarge suka yanke hukunci a ji a tambayi annabi a ji a tambaye shi so da kowa yadda yake mu'amala da su yana sakin masa fuska da sauran su ga wasu ya rasulullah wai a cikin musulmai da suke rayuwa da kai gaba ɗaya wane ne kafi so ne sai ce na na Aisha suka ce a ba mata ake na ma ai matan kai ba wannan ake magana ba a cikin mu mu maza manzo Allah ke babanta babanta a ranar ne suka sako a ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son wa zainab so da yake sake fuska wata su muka fi wajhi aqiqa sadaka to aka karki rena aikin alkhairi karki rena aikin alkhairi ai ranar mun bada labarin wanda ya ka bai iya bada sadaka kuɗi ba ya bada sadaka me mutuncinsa cewa duk wanda ya masa laifi yayi ne ya yafe masa kuma Allah madaukaki san ya ce yayi ne ya karfa ya karfa ga wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bani labari da Allah madaukakin sarki duk da yadda Allah madaukakin sarki yake masu dukiya sai talakawa sun shiga aljanna da shekara hamsin kafin masu dukiya za su shiga amma shi wannan zai shiga aljanna ya riga mu talakawa shiga kuma mai kuɗi ne amma zai riga talakawa shiga me yasa Allah madaukakin sarki ya masa dukiya masa arziki Allah zai tambaye shi me kai da arzikin da na ba baka yace Allah dai kamar yadda ka sani tunda sai dai mu je maimaita ko Allah bai sani bane a so da ya zama ya cire maka hanzari ya zama ya cire maka hanzari ya ce ya Allah eh kamun dukiya amma abin da nake da wannan dukiyan shine mutane suna yawan karban bashi a gurina suna karban bashi a gurina ina da yaron gida wanda nake tura shi lokacin karbo bashin lokacin da suka alƙawarin za su biya yi shi nake tura shi ya bi su ya karbo min kuɗi amma ina da standing order da nake bashi abin da nake faɗa masa shine duk wanda ka je karban kuɗi na a gurin shi sai nuna masa tsakani da Allah kuɗin nan bai samu ba a yanzu bai da halin wannan kuɗin to ka ce mishi na yafe mishi na yafe mishi kuɗin kare biya kuma Allah madaukakin sarki zai ce masa wannan abu da kake na yafiya mu muka fi cancanta da mizora kai ma ka tafi an yafe maka kaga shi mai kuɗi ne amma kuma zai riga talaka shiga aljanna sura ta wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara sai Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka in mutum ya aikata aikin sharri komai kankantarsa sai ya gani komai sa ai mun karanta wailul likulli kulli humazatin lumala yanzu wane ne zai tunanin cewa ɗan zinde yana laifi ne malam mai ahlari Allah dukan shi gafarta mishi yake cewa wala ya yahillu lahu an yanzura ila aqihi ko ko ila muslimin bi nazaratin tuzi yake baya halatta ga mutum gare shi shi mutum baliki mai hankali ya yi dubi ya kalli ɗan uwansa musulmi da kallo wanda zai cutar da shi babu kallo mai cutarwa ko yadda ake kallon ka ko zaka ji gaba da kai hankalin ka take to irin wannan kallon haramun ne kuma duk abin da aka ce haramun ne kaga akwai me akwai zunubi kuma Allah zai kama ka da shi akwai zunubi kuma Allah zai kama ka da shi za ki iya shigowa guri tun daga bakin kofa a fara kona miki zuwa ka in kin juya ki gaido na kan ki haka kin zauna haka in kin zo ki awa ɗaya ne sai ki minti goma ki tashi ba haka bane haka nazaratin tudi kallo wanda zai cutar da mutum haramun kuma Allah madaukakin sarki yana ana nan ana rubutawa kuma sai kowa ya gani kowa zai gani kowa zai gani baya halatta wannan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara komai kankantan aikin shari za ka mu guji aikin shari mu guji me aikin shari mu guji aikin shari wani za ka ga yana faɗa cewa ai ai ai tunda ai tunda baya ai tunda baya shirka ai babu komai an ce ai akwai ran da za a fita daga wuta shi ya da ya dan yi burtsanan da za a yi wuta wai wai dan burtsana ne Allah ka kiyashe mu amincewa mu azaban Allah ba ka ke da ki amince mu azaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fara yake cewa misalin wanda yake rena kananan laifi in ai magana ce ai wannan karami ne ai wancan karami ne ai wancan karami ne yake eh eh wannan ma yana cikin abin da ke nuna cewa mutum ya ya aminta ma azaban Allah mutum ya ce eh mutum ya ce ai in yayi zai istighfari Allah zai yafe mishi to kuma ai akwai lokacin da zai yi kafin ya samu daman istighfari zai yanzu ya zai in yi tsirkaci a wannan halin an fahimta ku kuma duk abin da mutum ya muke a kai a kai shi ake dade Allah sallallahu ya tabbatar cewa yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayh kowane bawa ana tayar da shi ne akan abin da ya mutu a kai in kin ce ai in nayi zan nemi gafara saboda Allah ghafurur rahim ne eh tabbas sifan Allah ne ghafurur rahim amma saboda Allah ya nuna miki karki aminta ma azabansa a ayoyi biyu a guri ɗaya Allah madaukakin sarki ce na bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim sai ce wa anna a huwa al-azabul ali a guri ɗaya a lokaci ɗaya Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bawa bayina labarin cewa lalle ni mai gafara ne mai jinkai kuma ka sake faɗa mu cewa lalle azaba ta ita ce azabar da ta kowace azaba da dadi ba shi wani guri Allah ce la yu'azzibu azabahu ahad wala yuthiqu wasaqahu ahad babu wani mai azaba irin azaban Allah babu wani mai irin kamun wa Allah madaukaki sarki mu guji wannan shi yasa manzon Allah wa yake cewa misalin wanda zai rinka aikata laifuka ya tunanin ai wannan karami ne ai in nayi zartu ba yake kaman misalin kamar misalin matafiya ne su da zango a wani guri sai shugaban tafiyan ya ce kowa ya je samo kirare guda ɗaya so da su kura wuta su dafa abinci su ji dumi kuma ya haska musu guri manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan kowane dan suka samu kirare kowa ya samu kire guda ɗaya a kire guda ɗaya ba zai hura wuta ya dafa abinci ba ko amma aka haɗa su da yawa ba za su hura su dafa abincin to haka misalin mutum ya dinga aikata zunubai kanana eh yana ganin yau karami aikata ko yanzu karami ne an juma ma karami ne yamma ma karami ne gobe ma karami ne jibi ma karami ne gama kanana kanana kanana aka tara sai zo me sai zo manya saboda ka kar mu aminta ma wata an gane ku. Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda ka wannan shine suratu al-zalzala a takaice kamar yadda muka faɗa surar tana ko da mu girgizar tashin alkiyama tana kwadaitar da mu wajen aikata aikin alkhairi kuma tana nuna mana cewa lallai aikin bawa baya salwanta a wajen Allah madaukaki sarki komai kangantan aiki baya salwanta kuma komai aikin nan na alkhairi ne ko kuma na kishiyar ne na kishiyar alkhairi Abunda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai Abunda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo da ya dakatar da mu da dukan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira muna ƙara tunatarwa asusun mu duk da cewa an yi kokari sosai da sosai ba kaɗan ba na bago sarrafa yawwa na san dama aka ta samu da naira kaza tun da kuɗin sadaka ne yana cikin yana cikin dokan kudin sadaka sai an samu da sama ai yau ya hada sadaka ba samu kare naira goma ko naira biyar sama yake cewa an samu ne an hada kudi naira dubu casa'in da takwas ko da tara da naira sirrin Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka da mafificin alkhairi kuma akwai kaya duk jiya ga sun fara aikin kokarin fitar da kayan saboda duk da cewa kayan da ke kasa ba zai kai duka sunayen da suka zo ba mun ce a fara fitar da kayan wanda ya gidan da akwai marayu shida a fitar da na mutum hudu gidan da akwai biyar a fitar da na mutum hudu an gama ranar kudin da ke kasa kuma sai su ga wani kayan za su sake siya su kara su replace wannan da kuma abinci don hadda abinci ana bukata sosai Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi a wannan tambayar ta suke cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka malam da mu da alheri amin tace mace ce take da karamin ciki kuma tana iya ɗaukan azumi amma in ta yi haka tana shan wahala sosai saboda aikin cikin gida ya kai ga tana son yin ibada ta nafila da sauransu amma da ta fara kuma ba ta iya karisawa kamar sallan tarawih to ya halatta ta yi a zaune kamar karatun ƙur'ani kuma za ta iya yi a kwance da farko Allah madaukakin sarki ya ba ta lada mai yawa na aikin gida aikin gida da da mata suke yi yana da lada da daraja mai yawa a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so da yana ma yarsa da na Fatima kwaɗayin wannan ladan da ta aiko masa ya taimake ta ya bata bawa daga cikin bayi na baitul mali saboda aikin gida sun mata yawa ko ba ta da mataimaka annabi ya ce ba zai bayarwa ya ce ba za a ba ta ba ta je ta ci gaba da ta samu lada mai yawa ya ce mata amma ga abin da zan baki da zai rage miki jin nauyin aikin gidan abin ta fara ko ya ce in ta zo bacci da kanta subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da hudu duk lokacin da ta zo bacci to zai zama ba ta jin nauyin ayyukan gidan amma yace ba zai bata bawa da zai taya ta ba ashe kun ga abu ne mai mai daraja na fadi yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yuzini ma azaha yace duk abin da ya cutar da ita to ya cutar da shi amma kuma yace ba zai bata wanda zai taya ta aikin gida ba saboda haka aiki ne wanda yake da lada mai yawa Allah ya sa mu dace abu na biyu za ta iya yin sallan nafila a zaune ba ma na nafila ba har na farillan in ya zama in ta tsaya a tsaye jiri zai iya kama ta ko na mai kama da haka ta zauna sai sallanta a zaune shari'a ya bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi Allah ce ki sallah a tsaye in ba za ki iya ba ki zauna in ba za ki iya ba ki kwanta duka an baki dama an fahimta ko so in akwai tsanani da laulayin yayi yawa da ba za ki iya tsayuwa a tsaye ba ko sallar azhar da la'asar ne ki zauna ki a zaune Allah madaukakin sarki shi ya san laluran da ya tsora miki haka ba karatun Qur'ani zaki iya kwanci a wuki Allah ce alladina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ambatan Allah a zaune ko a tsaye ko a zaune ko a kwance a kikikide duka Allah ya yadda da shi an fahimta ko duka za ki iya yi wallahu ta'ala a'lam ah. sai tambayar ta na ƙarshe ta ce shin za ta iya ajiye azumin saboda wahalan a'a daure ki Allah ba da lada wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce mutum yana azumi to lokaci ya kai karfe shida da talatin da shida sai daga jinin haila to malam ta yana nan ko ya kare sannan idan hailan yana zuwa zai zo kwana ɗaya sai ya jinkirta kamar kwana biyu sannan sai ya sake dawowa to a kwana biyun nan da ya ɗauke za ta ci gaba da yin ibadunta ne ko kuma za ta bari har sai ya dawo ya tafi sannan za ta ci gaba da yin ibada abu na farko dai abin da suka yi daga asuba zuwa shida da minti talatin da shida ana ba da lada amma na bin bashin wannan azumi Allah ya bada lada ai baki a banza ba ba zo ka karanta ba ya amal misala zarratin karin yara ba a banza kika yi ba ba karki taba tunanin cewa kin yi a banza ne kin gane ko karki taba tunanin cewa kin yi a banza ne sannan abu na biyu maganar daukewar jinin a lokacin da jinin ya dauke ko bayan da ya dauke akwai sufura da kudura abin da suke kira sufura da kudura a wajen malaman fiqh shine akwai wani kala-kala na ruwan kasa-kasa da datti-datti har yanzu yana nan in dai har akwai wannan to bai dauke ba shi din ne abun shi an fahimta ko amma in babu shi to ya dauke ne duk ibadar ki na kwana biyu in ya dawo shi din ne ya dawo an fahimta ko a a duba ana gaggawa ko yau da ana zuwa hijja azumi a dinka dubawa ko a rinka duba in dai babu wannan abu yellow yellow ko ko wannan brown brownish din in dai babu shi to ya dauke ne dake ibadan ki na kwana biyu in ya dawo shi din ne ya dawo an fahimta ko wallahu ta'ala alam tambayar da na biyu take cewa malam ina da kawa to kullum tana neman taimako a guri na kamar na abinci to ni ba da shi zan iya ɗiban na gida bata ko zan bari a ba za ki diba na gida ki bata sai dai ki tambayi mijinki tun da shi ya tsaya ko ki tambaye shi tun na san akwai mazaje da yawa da na sani wanda in dai abinci ne sun ba matan su daman su yi kyauta da shi akwai su da yawa na san su don ya zo mijinki yana cikin wannan ne da ya ba ki daman cewa in dai abinci ne ya yadda ki kyauta da shi to babu laifi an gane kaga wanda ya yadda cewa Allah ne ke bashi irin ku kuma yana cewa in ya bayar Allah zai bi zai bayar mishi amma in ba haka bane ki tambi ki fara mishi akwai yar uwa ta wance ko kawa ta wance kuma gaskiya suna da bukatan taimako musamman na abinci kuma tana yawan zuwa guri na in ce babu laifi in ta zo ki bata to shikin an fahimta ko wallahu ta'ala kafin kana ta tambayin ta na uku na tuna da na so manta akwai tambayin da aka yi jiya na wacce mijinta baya ba ta omo da sabulun wanki ko za ta iya ɗiba abinci ta siyar ta sai omo mai mamalan tambaya jiya da la'asar gaskiya mara hankali shi ya tashi sosai da shi da yake da yake mai shari'a ne ya saba shari'a haka na aure abin da ya faɗa dogaro da wancan maganar da muka yi jiya fata wanda muka bayar jiya har yanzu yana kanta tana da option ɗayan uku tana da ɗayan uku su za ta iya zaunar da shi ta zaunar da shi ta nuna mishi halin da suke shiga na rashin ba ta wannan abu don kuma shi ya zama shi zaluncinsa har da irin wanda wai ba sa dariya din nan ne da har za a iya musu gyara ran shi ma zalunci ne daga shi in ya shiga gida to yajlisu kullu qa'imin wa yasqutu kullu nasin taqiqin wa la yataharraku ahad in ya shiga gida shikenan abu san kam darira ne abasa wata walla. eh fuska a hade baka ba ga fuskan ba bare kana jin mu sallama gaban ka ya fadi kaga wannan shi ma azzalimi ne mai zaman kai kaga wannan shi ma azzalimi ne mai zaman kai Allah ya sa su gyara to in dai ba irin haka ne ba za ta iya zaunar da shi ba Ya ce to babu laifi in irin masu rataye kaya da kuɗi a jiwon nan ne ya halaka ta sa ta cire abin da za ta sai umar shi maza Allah sallallahu ya bata wannan dama an fahimta ku in babu to ta ɗauki abincin tafiyar ta sai umar an fahimta ku bi ma'ana a takaice hanyar da ta san zai fi mafi sauki da zai dan a samu wannan shi za ta yi kuma tare da ta cigaba da yi masa addu'a Allah ya shirye ta shi ya sa ya bi ya gane ya gyara Allah ya sa mu dace wannan take cewa malam ina da wata kawa kuma ita kullum tana kamun korafi ne akan mijin akan mijinta baya kyautata mata to malam ina yawan yi mata wa'azi to wannan lokacin har ya kai har ya kai na tona mata asirin na tona mata asirin gidana ina nuna mata cewa mijinta yana da ƙoƙari ma na nuna mata wasu abubuwa da yawa wanda mijinta ke mata ni da take gamun ƙaran ban samu rabin shi ba ma amma ba na faɗa ba ne saboda tozar da mijina ina son ban fahimci ƙarshen ba muhallin shahid take tambaya cewa shin hakan da kai ta yi laifi a bai zama bai zama laifi ba ba laifi ba ne ba zai zama laifi ba so da ba da ba ta yi ba ne don tozon da wani aiki ta yi ne don ne don nasiha ita ma wacce take gaugaran ta fahimci cewa kowa yana haƙuri ne kowa haƙuri yake kowa yana da irin nashi jarabawa an fahimta ku bai zama bai zama laifi ba inda zai zama laifi to da ita ma ƙarar da take samun ita ma nata zai zama laifi ai kamar da nata bai zama laifi ba kana cewa bai zama bai ba bai zama laifi ba Allah madaukakin sarki sa duka duka mazan mu gyara kuma matan su gyara ah cewa mutum ne ya yi laifi ya yi laifi amma akwai wani ɗan uwan shi da ya san cewa ya yi laifi amma kuma ya roƙi ɗan uwan ya rufa masa a cikin to amma daga baya duk lokacin da wani abu ya ya same ya haɗa su da ɗan uwan sai ɗan uwan ya rinka masa barazanan cewa laifin jiya fa irin zai tona a asirin nan to gaskiya wannan kuskure ne kuskure ne kowa yana da abin da ya wuce yi, kowa yana da abin da ya wuce Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa man satara musliman satara Allahu fi duniya wal akhirah duk wanda ya sitirce musulmi Allah madaukakin sarki zai sitirce shi a duniya kuma zai sitirce shi a ina a lahira aka yake cewa mai ayyara fahu bi zambin lam mutu illa fa'ala duk wanda yake tozarta dan uwansa akan wani laifi da dan uwan yayi in dai har yana tozarta shi akai to shi ko ba zai mutu ba sai Allah ya jarabce shi da aikata wannan laifi an fahimta ku to haka ya daina ya daina masa masa barazana da wannan laifin kuskure ne laifi ne ila in yana masa barazana shi ma in Allah ya ga dama sai nuna masa wani laifin shi ma da ya taɓa yi da bai so a yi da ke so a sani gaskiya kuskure ne kuma kaga yana tsorata musulmi ko kuma haramun ne tsorata musulmi abe da malam mai ahlari yake fada bare ki ta assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam ina kallo a talabijin wani mutum wai yana maganin aljannu a cikin minti biyar da duk wani cutar da ya daɗe a jikinka banda mutuwa ko tsufa to wannan shi boka ne ko Allah ne ya ba shi baiwa haka a tashan taurawa ko na taɓa zuwa aski a wani shago sai na ga yana yana faɗa yana faɗan yana Kano Nijar ko aski na je na ga suna kallo na sa mai shago ya canja tashar. so da ba kowa bane yake da karfin imani da zai fahimci cewa wannan mashirmaci ne wannan boka ne ai boka ne original ma ba a wannan boka ne saka mun sanci irin waɗannan abubuwan yana faɗa ranakun da yake Kano da ranakun da yake ina ne ina ne duk sun yi na farko can sai na ga za su sun fara sake maimaitawa sai na ce shi don Allah ya daina sa wannan tashar ko saboda wannan tallan so da wani wani za eh wa hadda yaron shi wani wani sai a ce imanin sa sai ga ya fara buga namban wayan ya fara kaza kuma boka yayi Allah ya sa mu dace eh eh da kan namba wai ma ko kudi ko ka aika daga can kai ka sai wannan su jabaru ne um, wannan tambaya ce cewa mutum ne an kawo shi goyo amma ban fahimci wannan ba ba shi ne bai aiki ko ba ba shi da aiki ne sai aikin aibata su aibanci aibata mutanen da suke goyonsa ko kuma shi ne ake aibata shi da akawun goyo gaskiya ba fahimci abun ba haka sosai ina ko wanda ta yi tambayan sai ta sai ta yi bayani ko tambayar ta na biyu take cewa ta sha azumi ne sai washe gari ta tashi da niyyan ɗaukan wani azumi amma sai ba ta yi sahur ba da ba ta yi sahur ba kawai sai ta karya abinta sai take tambaya shin wannan laifi ne laifi ne babba ai babu wani dalilin da zai sake karya azumi an fahimta ku laifi ne babba sosai babba sosai ba ba karamin laifi ba babba sosai wannan ya rage tsakaninki da Allah akwai rikici tsakaninku da Allah rikici mai girma ba shekul islam ibn taymiya Allah ya dinga ya gafarta mishi yake cewa ko azumi miliyan yi zaki ba zai biya bashin wannan azumi dan zaki ta azumi ba shan ruwa sai ki azumi miliyan ɗaya ba zai biya bashin wannan azumi kawai sai yanda Allah ya rike ke kawai ki shiga uku ke kawai ki shiga uku an gane ku ba dai ta kai munzalin yin azumi ba shikenan ai la'akari abin da ake la'akari da shi shine ta kai munzalin balaga eh shikenan me yasa ba koya mata tun a baya ba yasa ai addini ne a yi ma yara tadrib na yin azumi ko ba ka ba yara kanana shekara biyar shida a rinka koya musu duk suna yin ɗaya sun wata rana su fara su kai azar su ce mama zan karya a ce to ga koko ki jaddada sabur ba karya bane zaki zaki jaddada sabur ne sai yaro ya ji daɗi ya ɗan sha koko ko ba ka ba gobe sai ya zuwa la'asar ya ce zai karya ce to kin yi rabi gobe sai ta cika tafi a ce to kin ga rabi da rabi kin yi ɗaya haka a kwana a tashi wata rana da kai zai ce ba zan karya ba yau ko ba ka bane zai ce ba zai karya ba yau abinda ya kamata saboda yi ita dai tana ruwa wallahi aika ta ta tuba ta ta istighfari ta ta sadaka in Allah ya ga dama kafin ta mutu sai ya fi mata Allah ya ga dama kafin ta mutu sai ya fi mata in ya ga dama so da dama Allah zai iya ya fi mata ko in Allah ya ga da gaske ta tuba ba za ta ƙara ba istighfari tuba da sauransu in Allah ya ga da gaske zai iya ya fi mata amma dai ta sani cewa akwai matsala wannan take cewa wai ita ce yayanta ta zo wurinta ina fahimci tambayar za ta zauna ko da niyan zama kenan ko sai ta kore ta ko haka ne mai tambayar tana nan ina karanta daidai sai ta ce mata ba ta ba ita to ban gane ba wanda ta koran ne take ba ta ba wanda aka kora ko wacce aka kore ta ne take ba ta ba wanda ta kore ta wacce aka kora ta ba ta ba wanda ta kore ta da ya hakuri da ya hakuri wani lokaci na'am daga tambayar azumi da mai magana na'am shi namiji wato ya kawata mu san yaushe ake balaga shi ne abinda ya kawata mu tambaya yadda ake gane mutum ya balaga game da namiji game da namiji hanyoyi ne guda guda uku an gane ku game da mace kuma hanyoyi ne guda hudu hanya hanyoyi uku iri ɗaya ne da namiji da na mace hanya ɗaya shine mace ta bambanta da me da namiji hanya ta farko da yake tabbatar da mutum ya balaga namiji ko mace shine zama sun fitar da gashin mara ko na habata duk wanda yake da gashin mara ko habata alama cewa ya yi duk wani hukunci na shari'a ya hukan shi na wajibi hanya ta biyu shine mafarki hanya ta biyu shine ne mafarki ko namiji ko mace su yi mafarkin cewa suna saduwa alama ya nuna cewa mutum ya balaga duk wani hukunci na shari'a ya wuce hanya ta uku in namiji ne bai yi mafarki ba bai fitar da gashin Amata ko mara ba in ya kai shekara goma sha biyar ya balaga in dai wa'incan biyun ba su gabata ba to yana kai shekara goma sha biyar ya balaga in mace ce wa'incan biyun ba su gabata ba in ta kai shekara goma sha biyu ta balaga sha biyu sai hanya na hudu wanda mace kadai ta kadai ta da shi shine ta fara ganin jinin haila ko da can ba ta kai shekara sha biyu ba can biyun gaba ɗaya ba su gabata ba amma sai ta fara ganin jini to ta balaga duk wani aiki na shari'a na wajibi ya hukunta irin hukuncin da za a mun irin za mata irin hukuncin mahaifiyarta shine irin hukuncin ta na amsa ku wannan duka biyu ba kyauta kyauta ba da za ta ce ba ta ba ta saurata ta kore ta wani lokaci wani lokaci mutum bai iya bai san yadda zai expressin kansa ba ne zai yiwa tana domin uzurin da ya sa ta kore ta zai yiwa ko uzurin ya zama sirri ne ba zai yi ta faɗa ma kowa ba an gane ko zai yiwa ba sirri ba ne amma sai a zuwa hanyar da za ta bi ta faɗa mata ta fahimce ta ba ta da shi an gane ku kuma akwai abin da bamu gane ba yana cikin tsarin shari'a yadda cewa ba tsari bane na wani yana cikin tsarin shari'a in za ka ziyarci mutum ka faɗa mishi ka nemi lokacinsa zan ziyarce ki lokaci kaza in tana gida eh, ta yi ta ke sai ta kore ta ko ba an nemi ta koma sulhu gidan mai gidan ne ta ki yasa ta kore ta so da ba ta da gurin zama an a samu akwai matsala walla akwai matsala dole akwai wani abu akwai wani abu wanda kila ba zai faɗo ba a dai kai wata matsalan da ba a so a fada saboda ka a shawarce ko da ma abin da ta mata ya fi wannan kuskure ne a addini ta ce ba ta ba ta ko da ba yar uwanta na jini bane ko da yar uwanta ne ko a matsayin ta na musulma an fahimta ko eh ayi sulhu ai ko ta ka ta kashe yarinyan ne dole za ta yi sulhu a matsayin su na musulmai wajibi ne ba ganin dama bane ai ko mene menene sai sulu ai sulu ai sulu ai ba bata kyauta ba amma ai sulu ba dalili bane da zai zama ba su yi hannu riga ai mun fada mun sha fara nan kai ko ko mahaifinka mutum ya kashe in dai har mutum musulmi ne to bai zama dalili da ku yi hannu riga da a'a ko ta mai da su cigaba su yi sulhu su cigaba da mu'amalan su kar ya zama ba ta ba ta ko balle kuma su munta to kaji sauraka ba wa dalili bane da zai sa su ce su yi hannun riga da su su yi sulhu su yi hakuri ta yi hakuri ta danna zuciyanta su yi sulhu su sasanta tsakaninsu kar mu yadda wani abu ya ringa shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, ai yana daga cikin manya-manyan masoyansa Hamza Aiko. ko kaga Hamza kawunsa ne kuma dan uwansa ne mace ɗaya ta shayar da su dan uwan shi ne na shayarwa amma wanda ya kashe shi wahshi ya nabe da shi ya yi da shi ya yaje mishi dole da ya mai." ya musulunta yana zaune sai ga wahshi ya musulunta to ya zai da shi kuma haka yana zaune a fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama annabi ya amsa ayi wa'azi ta yana zaune a je yaki tare da shi ba inda zai da shi sau da yanzu ya zama mai musulmi ita kanta hindu da ta sa aka kashe shi ta zama musulma shi abu sufiyan da ya zama shine kwamandan yakin da aka yi kisan shi ba zama musulmi kuma suka zama yan gaba gaba fadan manzon Allah ba shi kenan ba a ƙarshe ke za ku ko kake maka mutum yayi in dai mutum musulmi ne cewa da za ka yi ba ka yaƙi ba a kashe shi ba zai hana in yi maka sallama ka ne ga amsawa ba zai hana ka gaishe shi ba ba zai hana ka taimake shi akan wani abu na rayuwa ba in dai har mutum musulmi ba kan mu yadda wani abu duk abin da ya haɗa mu ya ci abin da yake so ya raba mu shi musulunci shine lema mafi girma ai duk wani abu da yake so ya raba mu a ƙarƙashin leman ya same mu ka ga ya same mu a ciki ne sai shigo yake so ya raba mu to sai mu kori wannan abu mu mu ci gaba da zama a ƙarƙashin wannan lema an gane ko Allah ya sa mu dace lokacin mu ya wuce wannan tambayi guda hudun nan su ya hakuri sai gobe abin da muka fara dai Allah madaukakin sarki ya mura da kai kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shirri na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira a insha Allah waɗanda suka amsa tambaya ko ka takardun su wannan Dr. Jalil Yusuf Garewa ya rubuta akan manya-manyan matsalolin aure a kasan hausa da yadda za a magance su har guda talatin shi ne za mu bayar da kuma tambayoyi da amsa guda ɗari biyu da tamanin a kan aure da saki da idda da cinikayya da mu'amala na Allah ya samu dadi na kyauta ne wanda muke barwa amma akwai na sayarwa eh, akwai na sayarwa a ah, muna masallaci bari mu fita kan ba ka zoji a masallaci ko Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa ala Muhammad kama sallai wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka hamidu majid